الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da tabbata Allah salatu ya ce ci da amincin zuwa tabbata nabi Muhammad sallam ina na tsafo gibe gube ne ya tsago 2014 kalendar miladiya ne katun ya daga littafin al-manzumatul ha'iyya ibn abi da'uda. yani daga baitin ya wuce a yin man gan وقل يتجلى الله بالخلق جهلة كما البدع لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المصلح وقد ينكر الجميع هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير وأما محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجو وقل يتجلى الله للخلق جعرة كما البدر لا يكفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقل وراجع وغان يتجلى الله للخلق جهرة سيتي وغالا تو سيتي غامينو لوالي تاشي بانبا نعاليو ينا كما كمين البدر etwa nga dan gwo ogute gwo ogun ni gwo ejiji náà láyàfà wọn ẹ̀tọ́ à warabuka rabbuka awdahu ce ce wa matiya gaci wa laysa bi mauludin a mace ci ma walai sabi walidin ce ci ma umma zan dondwa wa laysa shi buhun e da bane da shi ce ci na ta'ala musabba musabbahu ce ci Allah fi sunan yadi tasihu nan. wa karyon kirul al haza. wa yajina jahmiyyu wa tabe jin karu ye gananana wa inda na a mai bai bu musuku bi misdaqi ma kullu ce gaskiya ya ga no ci ga dana nan hadithun musarrihu ga hadisa ni bi ta sallam ga cici gbangba, rawawu jarirun hadithu ci ga hadith na jariru ibn Abdullahi al-bajali ugobe nan amma qali muhammadin na ba ni muhammadu fa qul wa gajin gan misla ma kadi kala da shi gana anabi da sahabu shi gada nan fi za ka tanje hudani na gawa dai rabo yadda ya ce ci na mumin jale ce ce fa na gaski alkur'ani bai suna ne mutawatir na lautubo manyan musulmi jima'i jima'u ji tubo zangon a ji in karu ya a ya? sai jami'a na sha gina gangani bai zai ji gala mito a fi da ya jami'a jike motar zila jike a shayira da makamacin suna zane ga ya ji in karu ya roye tuye tuye na wale ga zane ina wa mitu na ji ba wuya na bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man ga wa kul gagan hali ega babon na manye ga gagan zane ga yi alu suna wuce la mutu suna ya ni bi sa sallamu na wuce ma mutu a saru ya sahabi a ni bi na za wuce wunga ji wuce gan ko amma hali ega zane lokacin ya e yagba wuce la mutu rayu kuma la mutu man na wuce ji damuwa da yi milatu na ya na ajin damuwa bai ga za wuce ya ko ya wa alu sunna ko lura jin gan ga ya tajalla lil khalqi Allahu ga latu Allahu ga minu lawu lil khalqi ya litaji al khalqu babu ne ya al mu'minuna ji mu'mini ji lai muradio e bona rai zai ja de ni'ima yayi le yace fu ya al kiyani no ce cha wachi umajini maya mini nima wuce masu kun a le yan bari yalle yan tsoyeci da mini nima wuce koyan aljanna gama la ni bisa sallam an ce ba duwa ga Allahumma ya wace ki inni as'aluka ladzata nazari ila wajika me ba da biyoyi ce ki ya mana mana mi le fiska yawaye wa shauqi ila liqa'i man tsakiyan defu ba ya wune mai hakun biyoyi fi gairi darra in mudirra ma lagu tamiya wala fitnatin mudilla ma ya fitina na gani gina nan an na duwu yau na tabbatar daga ba ni sa sallama daga hadisin ammar ya yasiro nan amma kafiri shi a ne tsaciya yamma tsaci lafi ga kalla inam an yau mai izin na mahajubuna lalle kafiri ya fi alkiyami ya kan dabo tsakani ya gangani bai ceci amma mumini sufu a ne ceci ya wani ceci lati na gallakun ma ya sha'u na fiha wa ladai na mazi ya gina a jannati a je na gaba na jina ma dibibe daga bayan ceci allah subhanahu wa ta'ala wa ke gan ga lillazina asalul husna wa ziyada da yi bolo bolo nan a je nan amma dai ziyada ma na a dai bibi ngai an nazaru ila waji lail karim a lafis kayan sai ciyo annabi sallallahu alaihi wasallam ga innakum satarawna rabbakum ya le sai ya kama tarawna al lailatul badri kin ya le sai lailatul badri la tudamu na biyu yati ya fi ba fiye ce liya annabi sa sallam ga lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut idan da take bana da ce yana sun gaji ajali mu'tazilaji to jami'a ji to a sha'ira ji to rafiza ji a ga mumini ji a litociya a ga zandoro a litociya ya ga na ga dano likiya kuluwa wani ba wani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba mu ga ga suku a ga nan sai ga ne mu ta galan tarani walakin zu ila jabali ne sakarra makana fa sawfa tarani lan babun na wani fi ni tafiya ga malabi maliki wajin rajiya da makshari ba ne wai ga gan wa man ra'a nafiya bi lan mu abada fa qawluhum dudwa siwa da ma sharihi me zai ce mini yan motar zaje wani a ga lan wani na fili tabidi ya buga ba sai daga lan tara ne ma na san da a kara ne sai ya fi zuwa alkiya ne me su ne ga a a ya ga da jidebiya in ga egimi ne shi kai eh, sai ti fe ga sai ti ga kafiri biya wuri ko kun in kana na kuma akhirati qalitatun la ilaha kọ́tà mọ̀nà ìmọ̀ta yìí kò tó sọ etí ìbàgẹ́ ilé ètú ní ẹgbẹ́ igá àlọ́ àdínú etí ìbàgẹ́ ilé ètú ewé ìdá àdínú ti mú ṣé ti wọ̀ lẹ́yẹ tẹ̀mọ̀ náà lọ́wọ́ àbẹ́dẹ́ ìmọ̀ akọ́dà mọ́ta yìí yìí àkàrà bàgán àyà aláàfọ̀ ẹgbẹ́ ìfúnà àtúnyẹ̀wọ̀gán ẹtùlélẹ̀ náà àtúnyẹ̀wọ̀gán alo ṣìbọ̀ náà ẹ̀fọ́ àyà mọ́tàbẹ́dà àjọṣepọ̀ àlejò àti náà àti bàdúrà náà kàrú ya máa yókù ní ẹkùn dáhàlẹ̀ náà rẹ̀ kúkà ẹ̀ náà kùmà kìfún ṣé tí ó yù láàyè jà lẹ́ka ṣé tàyẹ̀tọ̀ àti mọ́fì. wane gan london abadan madina ma bi ba kwa alkiyani e bago kalan tarayin ne ishe wuce alkiyani kuyo ko jaharatar mana filiyo foyi tsakani halitta tsakani mu min jobe ce ci e fo alkiyani yanda ce akan ce ci ne ya kamal badru la yakfa albaduru gai kemine albaduru ya suwanin albaduru gai kakune ta gai buwa bai gumi na ka mi cewa wale ga asken wani a gumi ko ka mi wuce masu nga fe da lokacin da wale ga girgijin doro kauya ko sama shin doro kauya a ti ga mu mini shi a lece ce fuwa alkiya a ti ba fiye a ti a ya. ciya yadda ma kan ce le leya sai gunduro ma a jiya agaile sai ci yana na ɓata jiki wani tabbatarwa ga yadda ya ce na mumini jaliyu na gaskiya a tilabi ne zaga ima da jibe yana zama la ni bigayin na kusa taron na rabakun kama raunar kamara bai na talibadiri lalle a ne ce ce ya ne ne tsaye shi ya baduri na ru'uya babun nan ne tajbihu ru'uya ti bin ru'uya wanda yi labi ne lalil mar'i bil mar'i wanda wula ce ti labi fihi ita ta ita ta'ala Allah amma ya kulu kuluwan kabira wale kafiyar tashbihun nan mun ji wani lafiya tilabi ita kuma lafiya tilabi igidi a ta'ala Allah an zalika ne dai tashbihun ya ru'ya li ru'ya bi ru'ya yele bi yele wa rabbuka awdahu sai ci ya tiye ga haki ɗabuna alkamari makuluku Ni makhluka to ya ce ci ko zan mm. a yi ne gidi zan eh, a yi ne tsaye ya shi ya badiri ta mai doro kauya nan wa ga ga ya sun wale ya ce ci zuku wa ya ga haki wa rabu ka rububiyya wa ga guba ada rububiyatun amma mu rububiyatun khassa wale rububiyatun amma mu alaka da ce cike jin halitta unge jin azike unge ya gani mu unge ya ga lafiya unge ya ga gibaje unge ya ga gin zage unge la unge ya ga mulki unge go mulki da zayan da sauransu unge duniyo unge nyugo unge kufiyo ba ta Allah subhanahu wa ta'ala ga jinana ma'iyatun a rububiyatun khassa ga jizugun wuce ci wa famba gangani da sai ce ba zabe imani da ba wi da mi lafiya sai ce wa ne rububiyatun khasan nan alula samu miniji wa ko am rabbi musa wa haruna bai ce goro وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبه وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبه وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبه وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وليس بمولود أما تيتما وليس بوالد تيتما مزيدين لندع وليس له شبه مدى ونبي تيتنا تعالى المسبح تيتنا على تيتنا يجي تفكيه يعني بيتنا من جي إثبات من لولدي bayanin gaga ya ce yadda ya ce ci zonon di isbatu gan sai ci mumini jale sai amma yadda ya sai ci wuce lauga sai ci abi halitta wuja ko ya mm. buga sai ci amma wa sai ci mamma zandon sai ya ci ma in bai zandon domin ya halitta shi ba ga mala alu sunnati wal jama'a shi e yi ji isbatu ya e sifati ya e ci kama ya ku bi jalalihi ko amma ya ga sifa ya ce da shi sifa ya halitta shi ya amma ya ke ya sifa ya ce na ya tabbatar da zuwa na ta zune ya ke ya dan babun nan masu kun wale gan makalatu ya tafi da zai ga a cikin ya bayani wani ko a cikin mutum ya yana wale ga asafu ya tamfiri wasu yake labiye da ya zo mutum bele ga ibi na soci abiye wuce ne bugun wasu kuje wucen soci ke sifa wucen kuyo ko ebogo Thank you. Eh, eh, yadda bane bai so ci na laisa ka misli shi huwa sami'u albasir gamala alusun na ji babiyan sifati a da tsakaniyar mushabbi ha shigan da mu'abtilai laisa ka misli shi'un wajen rabbiya mu matsila da mushabbi ha shi ko? وهو السميع sami'ul basir jajrabiya قال alus na jeji ba fi rubiya ko amma la zandor amma ce ce abbe zandor ya ta wuce ba ce ce miliyan la ta kuzu sinatu wala nau ce ce taiga ce ce mai liliya sai ki je ya zando kuma sai ta lan ya lidu wa lan yulad sai ci ma zando ra zando kuma sai ta wa lan yakul lahu kufuwan ahad sai ci mai ji zalunta wa lazim rabbuka ahada sai ci wa wai zando zalunta sai ci mai buwa wa ma masana min lugu sai ci mu sai ci ga buwa sai ci mai ke fata fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa ko wa ma kana rabbuka nasiya sai ki majin hadisa ya je goyon da jabwa am hasibtum anna ma khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un bani je laisa bi mauludin wa laysa bi walidin dando mace ta sai ki mamma zainin dondwa wa laysa lahu shibhun eh madabo na be sai ci na to sunnu yo to sifatu yo to tujuwa laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiu al-basir eh da wani bitrate na to yace mai wo mai le wo le as-samiu bi al-basir na suna je mini suna je yato yato tabo da jiga to yace suna ni ke yake dubu je ngai Allah na bi partner sifat ni wo le na le ba wani ne ba har salamu lahu samiya wa lam yakul lahu kufuwan ahad fala taj'alu lillahi lai ba ce to mai mare wale gan Allah subhanahu wa ta'ala ya gwe ibn Allah ga yadda Allah ya fauka ya gwe sai sake gwabu tabarakan ladhi bi yadihi mulku ala kulli shay'in qadir cin wani tabbata ya suna mulki da gubo ba da yake jiya ya dondo na ko kai sami Allah qala ladina qalina la ka sami Allah qala na kari fara da na kalu inda la ya la ko kaidin ya go ta tatiyan abu kalu la kan sai Allah kan da dina kalu inda no kalat yau ya da magula ko bulle kaidi mali no bi ma kalu bai da musu da dani fiku kai fa sha ko ali sai ya mi la mal a la yi da na fakatu ta kawle ni wannan da ta ne ji ba ta sai sai ci walu inna la yabsutu yadahu bil layli li yatuba musiu na ba yabsutu yadahu bin nar li yatuba musiu layli jabu ju law law law kashafahu la ala tasbat waji man ta ilay basar min khalqi me ba ta yake ba to ga sai ci da gwe amma yabo na alita da gwe ne ali da gwe sai ci da gwe alita wala taqutu bi yamin kaizan lartabal mubtimin laisa kamithli shay'un wa samiu al-basir ati aga al-qawlu fi sifati kal-qawli fi dhati wal-qawlu fi ba'd sifati kal-qawli fi ba'd ibn ashara diga da sifati kuta bai al-sam'u wal ko da sauran su ko da ba sifati kuta ba da shara yi jiya da gangani bai nan a ga hankali da jibi a je da bi sifat ne kene ya wo le kan no ji imani bi sifatun naji wa mai wa mai da ji ga wanda ya zambi wa mini ali to shi ba to sifat ne kene ai ma ji bi ga wai ma ji bi ga ce ci bi amma bi da no mini ya ali to shi wai ko ji ga ko wallahi ma ji bi da ta ce ne bai no ga ci ga wai ma ji bi da ci waji ma da sashi ya mu afa to ne ne bi ba da kitabu tafuruna bi ba da urukulu fi zilmi kafa ta'ala al-musabbahu sai ce Allah fiye ne ji tasbiyo na sai ce ali ku kuyo ko da zufuli sai ce annabi sa san ga man qala hina yusbu subhanallahi wa bihamdihi mi'at marra mithlat lahu dhunubu law kana mithla zabad al-bahr na gaji subhanallahi wa bihamdihi zu shi tuna ke ta fa biyo ni buji bayno kawungan ku ga doku ku fudan ku yau annabi sa sun ga kalimata ne khafifata ne alal lisani kalima guba da nan kofin yagin tara saqilata tani fil mizani kuma lubin tuwo Habiba tani ila rahman ya tura rahman mai wau la subhanallah bi hamdi subhanallah la azim ta ce ya liteci mai je boyu ya liteci su mama wacce nan annabi sa sun ga habul kalami Allah ga ne ba sa ko ga ne subhanallah walhamdulillah wallahi la ilaha illallah wallahu akbar alayhi tasbihu da muhimmanci mu'affila shi a yare ga wala sai ce wani tatan gawa ga sai da suna kun da sifatu a ale ga ga nan jike kuji dediya ga mala sashe man shiga fanzuru ila tasbihil jami'a in e yacin tasbih wayan jami'a gile kai fa adda bi ila tasil kemno jangwa jilo tasil na ale tasbihu na na ga jalo nole ta'til ya jami'a bi ga jihalo kiyo ya gi ya musulmi nan wa gangan nga nga feli tsoci ake na tuci da bai na bana in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika ta tabbata ya ce ce rabbil izdana amma ya tafi na ke na zamu shi ya laji ce ci ya zana ruwa ni yi zamu ce zane shi makiriyar tuci na wa salamun alal mursalin aminci wuri tabbafiya tuci shi ɗabbanar tuci shi a ya ci jiye wangi a mala ya ci da zando miniyan halitta wuji ba sai fabio suna na mutum ta tabbatar a tashi na basu hamake yiwuya mini su ne ya ci alkudu su biya salamu wani ne ɓata lawa ga ya ci wa like ayi buluwa ga wasu kirin jami'u wa ya ji na jami'u wa fi jin karu ya ya gane ya gabe da hannun nan hmm. a jami'u ma na zane gabi tura ya ji hannun gunu safuwan na tishiyar jami'a jina ya e, gwanin gori a da sun shi kekiya da yanzu kyafin sunna suna sunnati allazina na lahum ismun yurafuna bi illa sunna al sai ga da ya ya da yanzu kyafin sai da sunne na lama lali mamul barbahari ga wasu na hiya al-islam wal islam wa sunna sunna gai musulunci wa musulunci wa sunna gai sunna imama ahmad ibn hanbali usul usul sunnati bo ga usul sunnati na usul ya sunna bai bo atamassuku bima kana la ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana sahabi ya ni sa sunna bi ta wani zanto daga bidiya fariya da addini wani firkan duro na addini wani eju ba in ma ga nan tsomi nan jami zai labito a kidan ja bunu sabuwa nan ya ga jami'a zai ga labito a kidan da jira jiramu nan ya ga jami'a zai ga labito a kidan abu hasan alashari kanu jabuja a kidan haru ladi salu sunati cinan ya ga shayira zai ga labito a kidan abu masu maturidi nan ya yi ga maturidiya zai ga labito da ya gala mutu a fi da yan wasil ibn asani ya da firkayen alwasiliya a cikin ga da kaka da ya gala mutu ce a mati jami'a a ga tijaniya da ya gala mutu a kadiri nan ya ga kadiriya da ya gala mutu sanusi nan ya ga sanusiya a cikin yayin ko yi fahimta ko an yi ga firaku ne samun ce kiwo a jindoro jiye ba da riga sauye nan yẹn bàtí gẹ́ǹtì mọ́ tuntun àwọn oúnjẹ ẹ̀dá bàtí ìdáná àtúnláyà àwọn ma lè e gan àdé mọ́mọ́ lùbá ní kàdàríyà lẹ́jẹ̀ẹ́jú náà fi kadari nan ya ga kadariya ko je lẹ́jẹ̀ẹ́jú ala salati ni riga ina zubu e ya ga khawariju zai ji ga arja ul'amala anil imani a ga ya tufata ya tun da mini ya e imani ba da ya ga murji'a hmm. kúrò kó wà lé ètò ìjà àtúnṣà ní láti kí o ajá ẹ̀dà gan. Àwùmọ̀ ní Boko Haram ní Nàìjíríà. Kí láti àga Boko Haram ní kó nàga Boko jà? Wà lé àkíra náà sọ́lá àǹdé gbọ́dọ̀ ní láti kí o ayé àzùn ní oṣù Júlíà. Jama'atu tafsiri wani hijirati ya misira, ewé kíbo, aláàjì káàkiri àjẹtò àjọ aláàjì jìrẹ́ ẹjọ́ àdáàdá àbùkù. nísìn wọ́n ìṣẹ̀nà àtọ́lẹ̀ àdébòrò tẹ yìí kọ́ nílẹ̀ lórí ráyà good lè na àjídá muhammadu yusufu albarnawiya ta ba ta kiji náà ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum la tattabi'u min dunihi awliya yagwa sun yana ci biya daga ba sai ce bayan da lamu kin doci na gali ba wajen su kuma tutun ba na mare wa kad yidul jahaniyu jahaniya ta jin karin hada e ganin na mana jahaniya ji a ta ya ci

ya ganne shi tabi fi alqur'ani ya ganne shi tabi ko fi sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ne mabe tiye mu mini jale ce ce wannan hadisin naji mun be be mutawatir al-imam al-ajri ngali ta fi kitabun nazar ila wajhi Allah ta'ala al-imam ad-darqutni in ka kitabun ru'ya ko ji fahimta ko الإمام ابن القيم كرشين لتاتي يحال الأرواح إلى بلاد الأفراي أرسنا يجبات يتيم ويطلع يتيم من يارسو يتيون مسوك بيك لتاتي يجب يبقو يدي يسو تارسنا يتيم بني متواتر يميز غغغان أرسنا غاي آهاد ما تاتونا واجه جاكي دابرانو لين مسلك يمتزل أغن جاوي بديشي على تيائم hadisi ya yi ya ci ga ibn taymiya sai ga ci ga wa hadal hadith hadisi na nan min asahil ahadith ala wajin ajal mil bil qabul wanda ya yi na tazu ga jo a ci gonan al mujmaw alaya inda al ulama bil hadith na mai hadisi ba ta yada jiga alama Wasu wa sa'ir al sunni min da keminiya al sunna jonan rawahu jarirun amma qali muhammadin jariru nga gobe da ba ni muhammadu bo nga ibn Abdullah al-bajali in gobe daga ba ni sa sun ke mini be sai umbe da sahih bukhari da muslimi da tun da shi mini kutubu ya sunna jone al-imam al-bukhari wa muslimi la ya hadith ya jerir ibn Abdullah al-bajali nga kunna julusan inda nabi a ya ce shi ta yani sa sallam iz nazara ila al-qamar laylat al-badr a riga cici a riga cici ya tale ya shi ya badri fa qala ne diga amma innakum tatarawna rabbakum lalle ye ya le ce ce kama tarawna hadha al-qamar kim ne ne tale na laylat al-badr shi ya badri na la tudamuna fi ruyati ya ti ba fiyatilu ya fani tata fani tata ga yaji Allah tuglabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa salatin qabla gurubiya fa fa'alu nan waye a zai ya daga sallah dika bi gidu lauti ya ma na sallah ya suba ya maga sallah dika bi gidu lo ni mana sallah la asri daga ji ni mana na eno wago go na su ka wago wago wole sai ciye e jide bono wago su de do ya teji o to le to ciye ko nini wa ga yi jin ji sai ci be malaika be tuti be fari kyan be kadare ko beli ta fi pato ga ima ji bi enneji ego kibo ono da mini e mumi ni jo ka ga da fe da mini e ka fi ni jo ga shirka ruwa ga siri da sauran su bi ka fi ci mu fi ci ka wa bile to ga ta ce shirka ko ci ma na na da gudun kafin ya ali ci ya nan an rabi yau mai izin la mahjuruna ko ga wa go wa fi lo tu kirki ego lo wato da mini zane je musu nuna nan yin lazi na asa nuna suna wa ziyada zai ji lotun ki a cikin lotun bolo-bolo na suku a da alisunan ga yanzu na mace je bibiye gbogbo abu wani tó yẹ sai na tsalla ya gida lokaci sai omula wajen jabbe jama'a sai tsalla su bari mai tsalla yin no da tsalla yin nasari ko magana su ne luwa da makamancinsu wallawa hadisin nan na hadisi yana ibn abi dawuda mufeji ishara babuna hadis ya rawahu jarirun an makali hadis no fer rawa rawahu jaririn an makali muhammad da hanafa uji jariru kawai wuriya hadis ne dai ce ya ne so ya tona abu rera gobe abu masala shari gobe jabin abdullahi gobe bele ke mini da ne ji min zane ji da ba ta gobe be ke ne mu mini ji ali ce ta ya kwa alkiya ni na fa qul imana wani ahlus sunna ga gan. ga misla ma kadi kala ke mina ni sa sallam gan ga mu mini a ne ce ta ya ne ga da lamu tu ga ya jamiya mutazila rafida ashaira da makamajus ne ya ga wali ce ciya ne fakul misla ma kadi kala fi fakul misla ma kala fi zaka mana yace yele yace da sifati ya ci gama na imamu ahmad ga nasifullah bi ma safa bi nafsahu ya ji ceciye da ya nace ji gaji wuya ne wa bi ma safa hu bi na bi na bi gaji ceciye ne la na al alquran wal hadith ya wa alquran bi hadisi ga ga da ke ga ji ga ga bi wati ga gairi na bi ga wati ma min tu o mana min tu akina al bidaiji e yake nafi safa bi ne ke mini masailu hadisi ba na tanjih wa gadi rabu wa magadi nasara wa magadi zane sai ta di falin layanin gbogbo yi ga kafin ya abun nan ba ne ga daidai ne ya ba da sai ci sai ci ya yi lada ba ne ga ci ci ko ya ji kuskure ko ya gbapon nan egbapon yiwuyo da ja ci yi da ji makanta wayi da karambani wayi sai ci fabi yi sai ci ji fade yi sai ci ayi da aljanna ceci kuyi bene ci a zuba yake ci a siri sutu yi to alkiyari da jirai wa yi ta ci ba malaja na ceci ya yi wangi saujatan musulmatan mu'minatan qanitatan abidatan saliha wa dudun walud اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك